يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلتنين شابيو قوة رمضان ألف دقريه دا تلاتين دا شدا wace ta yi daidai da 29 ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa masu saurare daga jami'u abi ubaida ta ibn jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna jiya mun kwana akan aya ta 68 a cikin wannan sura wato kissar annabi hud alaihi salatu wassalam mun ce annabi hud shi ɗaya ke ga ad bun iram bun aus alaihi salatu wassalam ya ji hankalin mutanensa saboda abin da ya ruɗe adawa mutane ne waɗanda suna da ƙarfi ga jiki ga tsawo ga faɗi ga ƙiba idan ba irinsu ba to ba a samun wanda zai irin nasu don haka wannan abu sai ruɗe su suna jifan annabin suna ganganu daban-daban suka ce lanara ka fi safa lallai muna ganin kai akwai wauta tattare da kai wa inna lanadhunnuka min kadhibin muna maganin kana ɗaya daga cikin makaryata waɗanda suke faɗin abin da bai da tushe bai da asali wanda ba haka yake ba annabin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙoƙarin musu bayanin shi annabi ne na Allah Allah ne subhanahu wa ta'ala ya aiko shi daga cikin abin da ya ce ya isar da saƙo sannan ya yi musu kyakkyawar nasiha sannan nasihar kuma shi amintacce ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zo ya faɗi abin da ba haka ba ne ba ya zo yaudare su bane gashi nan sai ya ci gaba da musu bayani aya ta 69 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم hud alaihi salatu wassalam sai ya ci gaba da jan hankulinsu atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattaqiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah subhanahu sannan ku yi mani biyayya awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin wai kuna mamaki ne an bato ya zo daga wurin mahalicinku subhanahu wata'ala akan wani mutum irin ku daga cikin ku ala rajulin minkum akan wani mutum daga cikin ku yunzira ku don ya gargade ku akwai wani abu na mamaki a ciki wadkuru to ku tuna fa iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh gabanin ku an yi wasu mutane ana kiransu mutanen annabi nuh irin wannan fanɗarewa da kuke so ku ɗauka su gabanin ku sun ɗauke ta amma ga abinda da Allah subhanahu wata'ala ya da su bai bar mutum ɗaya daga cikinsu ba ba na tunanin kuma in kuka bi irin wannan tafarki Allah subhanahu wata'ala zai baku wadkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ku tuna fa a lokacin da Allah ya sanya ku mamaya a bayan mutanen annabi Nuh bayan ya halakar da su an aike musu da ruwan tufana aka tafi da su gaba ɗaya sai aka kawo ku ko kuka tsaya a madadin su wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ƙara muku yalwa a cikin jiki ko mutane ne masu tsawo ga faɗi ga ƙarfi ga ƙiba wannan Allah subhanahu wata'ala ya baku fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wata'ala gare ku akan ku la'allakum tuflihun ko ku za ku tsira a nan duniya da lahira saboda karku wato karfin ku ya ruɗe ku kada ainihin tsawonku da jikinku da ƙiba ku ta ruɗe ku Allah subhanahu wata'ala shine ya ba ku irin wannan ƙarfi idan kuma ya so yana iya tafi da ku gaba ɗaya a don haka ƙarfin da Allah ya ba ku don kuna fasa duwatsu da hannu kada wannan abu ya ruɗe ku idan ka koma ɓangaren abin da ya shafi loga ko nahu idan an ce ala jam'i ne na alan ko kuma ilan ko kuma ilwon mufradinsa kenan ma'anarsa ni'ima jam'insa shine ala فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى فبأي آلاء ربكما تكذبان da wace irin ni'ima ce wace Allah subhanahu wa ta'ala ya maku kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane a don haka sai ya gargade su ya duba in kuka duba annabin Allah Hud ya ambatar da su ni'imomi kusan guda uku ko hudu a cikin wannan aya na farko ya ce ku tuna cewa wasu mutane gabanin ku an halakar da su sai aka kawo ku wannan ni'ima ce saboda idan da Allah subhanahu wata'ala ya so da bai kawo ku ba amma sai ya kawo ku a madadin waɗancan ni'ima ce ta farko sannan abu na biyu ya ƙara muku yalwa da karsashi da ƙiba a cikin jiki wannan ni'ima ce ta uku to yanzu ka tuna ka gane ma Allah ya maka ni'ima ita ma ni'ima ce domin ba kowane mutum Allah yake yi wa ni'ima subhanahu wata'ala ya gane cewa Allah ya masa neman ba to yanzu ku ku zauna ku tuna cewa eh hakan da Allah ya yi maku subhanahu wata'ala wannan ni'ima ce to wannan ma wata falala ce to bayan ya gama wannan gaba daya ga abin da suka ce da shi قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد abin da yake daga musu hankali a ce duk abin da suke bauta su bashi duk abin da kake bautansa ka bashi ka koma ga Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce fitina ga duk wani mushriki ko kafiri shine abin da ya samu mushrikan ƙur'ashawa, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo yake kiransu zuwa ga musulunci hankalinsu ya tashi jijiyarsu ta kada sannan suka damu sai suka kai kara wurin kawunsa abu talib suka ce ko dai ka hana ɗan ɗan uwanka ko kuma mu ka bamu daman da zamu mu ɗauki mataki a kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kira ta abu talib ya ce ya kai ɗan ɗan uwana ka ji abin mutanen nan naka suke kokawa annabi ya ce alaihi salatu salam ya kawo ba wani abu bane ba yanzu duk abin da suke bijirowa da shi za su aura mani mafi mafi kyawu ba ni da bukata maganar da suke ce za su tara mani kuɗi sai na fi kowa dukiya a cikin garin makka ba ita bace ta la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba kusanci da kauna yasa ni nake juriya ma nake kiran ku zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan sarauta da suke cewa za su bani Allah ya riga ya bani abin da ya fi sarauta shine annabta duk wannan abu su ajiye kalma ce guda ɗaya za su faɗa in sun faɗa an riga an wuce wannan wurin shi kenan kowa zai kama gabansa su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da shi da yake sun san in ka faɗi wannan kalma to ba ka da sauran kataɓus duk abin da aka saka kai za ka zartar ne kawai abin da aka ce ka shi za aiwatar abin da aka ce ka bari shi za bari sai suka ce a'a ka dai faɗi wani abu goma ba wannan ba duk abin da kake so mu aiwatar maka in kana da goma sama da goma ka kawo amma wannan kalma ba za mu iya ba menene sa irin yadda waɗannan suka faɗa a ja'alal alihata ilahan wahida shin wai zai sanya abin bauta ya zanto abu guda ɗaya ga kabila kaza ga kabila kaza amma duk a ce an taru ana bautan abu guda ɗaya to shine abin da mutanen annabi hud suka gaya masa qalu sai suka ce lina abu na Allah wahda shin ka zo mana ne ka ce mu Allah shi kadai wa nazara ma kana da aba'una mu kuma bar abin da iyayenmu suka kasance suna bauta na gumaka Fati na fatina mata iduna to in har akwai wani abu da kake barazana domin an yi magana sai ka ce azaba azaba to ka zo mana da abin da kake mana alkawari da shi in kunta mina sadiqin in kai ka kasance daga cikin masu gaskiya ba dai magana ba kenan ka ce azaba ka ce kaza ka ce to in dai kai din nan kana da gaskiya zo mana da abin da kai kai alkawarin zai faru ko ma menene zai faru mu mun shirya muna da karfin dauka muna da wuyan dauka saboda Allah ya musu jiki ya musu tsawo ya musu kiba ya musu fadi gashi suna da karfi don haka shikenan ka zo da abin da kake talala da shi gashi nan قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني ya ruɗe su in ka koma wata sura a can wannan karfi da kuma ƙira da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu shine abin da ya ruɗe su wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce in dai wannan wani abu kake takama yanzu a doran ƙasa in banda kai dinnan muna wautar da muka jingina muka ce muna ganin ka cikin wauta ka duba yadda muke jariri daga cikin mu ga irin yadda tsawonsa yake ga faɗinsa ga tsawonsa ga kirarsa a doron ƙasa yanzu wa yake da karfi irin namu don haka sai suka suka suka bijire suka yi ɗagawa suka yi girman kai to da suka yi wannan qala sai ce qad haqiqa waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab azaba da kuma fishi daga Allah subhanahu wataala ta auka akan ku ta tsaye akan ku ba ku da mafita gaba daya can kasa yace kadzabat adun bin nuzur إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد an riga an ja layi gaba ɗaya irin wannan magana ta fusata cikin fishi irin ta annabi Musa alaihi salatu wassalam yawa mutanensa a lokacin da aka zo aka ce ga abin da za a yi suka ce a'a inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta ya yakhruju minha lallai ƙasar da kake cewa mu shiga wacce kace Allah subhanahu wata'ala ya ce mu shiga akwai mutane da kakku masu karfi ba za mu iya shiga ba a don haka in dai ka matsa sai mun shiga waɗannan mutanen su fice daga wannan ƙasa sannan mu mu shiga amma ko in ka ce lallai sai mun shiga ba za mu iya ba don haka sai suka ja wuri suka ja tunga suka tsaya suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun kaje da kai da ka kaje ku ta yakin gaba daya amma mu ba za mu shiga ba don haka irin maganar da ya yi musu a can shi annabi Musa irin ta ne annabi Hudu anan yayi sai ya yace qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ya Allah ni yanzu mutanen nan ba zan iya da su ba kan kangararru ne in na fito ta gabas ta yamma nake tsintan in na fito ta arewa ta kudanci nake ganin su in na haura sama a ƙasa zan tsince su don haka abin da zai faru ya Allah raba tsakanina da mutane fasikai ba zan iya ba Allah subhanahu ta'ala sai an a can yace qad ujiba da'watu kuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun nan kuma yace qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard wannan kasa ta haramta ba za su gane ta ba ba za su iya shiganta ba tsawon shekara 40 fala ta'sa 'ala alqawmil fasiqin kada fasiqai su saka bakin ciki ya kai annabin Allah kai kana aikin Allah ne kana neman yardan Allah ne don haka kada fasikai su fusata ka to abinda annabi hudu ya gaya musu kenan qala sai ce da su atujadiluna ni fi asma shin za ku daura jayayya da ni cikin wasu irin sunaye tumuha waɗanda kuka sassanya antum wa aba'ukum da ku da iyayenku wato gumaka kenan ma nazzala Allahu biha min sultan wanda ba Allah bane ya sassaukar da wani hujja ko dalili akan abauci waɗannan gumaka ba in kun ce abin da za ku yi kenan fantaziru ku yi daku ku yi saurare in nema a minal muntazirin da ni ma da ku zan kasance cikin masu daku ko masu saurare za mu ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai rinjayar za mu ga wanda kuma shine zai koma baya annabi yusuf duk gaba ɗaya in ka koma kamar yadda Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut duk gaba ɗaya da awar annabawa gaba ɗaya kowane annabi ya zo yana kiran mutane ne zuwa ga tauhidi a bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abar duk abinda da ba annabi yusuf shi ma cikin da wasu abin da yake nan yana cewa ya sahiba yisijini a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan duk gaba ɗaya da ku da iyayenku abinda kuke bauta wasu gumaka ne waɗanda ba Allah bane ya ce a bauta ba ba Allah bane ya saukar da hujja da madogaran da za ku rike ku ce a bauci waɗannan gumaka ba annabi ibrahim shi ma irin kiran da yake nan alayhi salatu wasalam wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wa sa'a rabbi kull a ilma afala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunazzil bihi sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun duk gaba daya abinda suka dinga fama kenan wannan da'awa da ka kawo ta sabuwa ce abinda ka zo da shi baƙo ne mu kuwa mun samu kakan kakan kakanmu akan wannan irin tafarki ya mutu yaya za mu bar abin da kakan kaka yake akai mu zo mu ɗauki addinin yara muna fahimta to shine Allah ya maida masu da martani law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an la yatadu shin za su yi riko da abin da iyayensu suke akai ko da iyayen ba su da hankali ba su ba ashe kenan kaga wai dan ka ce a wannan shine da ɗanɗan abu misali mu duba mu ga da abin da kake kira da wanda muke kai wanne ne yafi dadewa a ah, to ai ba mamaki ya zanto abin da kai kake akan sa din da dadde ne amma kuma bata ne duk kuma sai mu taru mu kasance akan bata bayan gaskiya ta bayyana ah to in ma kace haka ne to ai kafirci shine tushe gaba daya tunda da gaba daya a duniya ba addini Allah subhanahu ta'ala yazo ya aiko mutane ce kana nasu ummatan wahida da mutane gaba daya sun kasance bai daya al'umma ce guda daya akan kafirci fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi ai kafirci shi ya gabaci kowa misali tun da da ba ma addinin amma Allah subhanahu ta'ala daga baya cikin hikimarsa da saninsa sai ya zo ya shimfiɗa wa mutane addini ya ce ga turba ga gwadabe ga abin da nake so ku tabbata kai ashe in haka ne kenan in haka ne kenan kaho ne da cewa eh ai da kaddan abu shine wanda yafi kowa to wannan ba haka bane ba don haka abu yana iya dadewa amma kuma ya zanto e ya daɗan, amma kuma akan kuskure ake tafiya da yawa kuma abubuwa gaba ɗaya zaka dinga gani a cikin al'umma mutane gaba ɗaya abubuwan gashi ana yi yadda ake yin gashi amma idan aka bi karatu sai ka ga cewa to misali barin baka misali na hankali aljanu akwai su koko babu duk ma wanda ya kareta su ya bar musulunci saboda wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran sannan kuma can yana cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na ya ma'shara aljinn alam wal kaza gashi nan ya ma'shara aljinn wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sam suna da yawa to da can ai irin abin da yake kama mutane a yau a da ma ana yi amma idan ya faru ina ake zuwa sai a je wurin wani mutum misali ya baka guru ko laya ko kuma ya baka wuri a ce a rataya ba haka bane an dade akan haka to amma yanzu da ilimi ya zo sai me ake cewa ai ai ruqya in ciwo ya cijira hatta likitocin su ma yanzu misali kamar abin da shafi psychiatry in matsala ta dame suka kai su a zo in musulmi ne sai ce abin da nake baku shawara a je a yi ruƙiya saboda sau da yawa akan zo mana da lalurar da ba ta mu ba to shi yanzu ita wannan ruƙiya ɗin yanzu ba daga baya ta zo ba to yanzu shi kenan sai mu ce a'a ba ruwanmu da ruƙiya mun samu iyayenmu kawai da guru da laya da wuri suke zawa don haka kawai bari mu tafi wurin masu bugun ƙasa a buga a gano mana mu tabbata akan wuri da guru da laya ba sai a ce haka ba to ashe kenan kaga sau da yawa abu yakan zamo da dadde amma ba lalle bane zama shine nagartacce mun fahimta don haka sai ya gaya masu yanzu azaba ta tabbata qul hal tarabbasuna bina illa ahdal husnayn in ma kuna dakon wani abu ne tsakanin mu da ku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mutanansa to mu ɗaya abu biyu ne ba mu da asara mu babu ta yadda zamu yi mu asara domin in kashe mu kuka yi mun yi shahada in mu ne muka kashe ko mun samu riba in kuma ma an rabu a haka din to mun samu ganima wanne ne zamu yi asara a ciki babu na haka to ku yi dako ku saurara da mu da kuɗin din zamu ga wane ne yake akan gaskiya gashi nan فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إذا كقوما قبكة الله سبحانه وتعالى سيمام لاباري يد أبو يفارو ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ألوكة إن كجعلت أمرنا الأمر أتى أمر الله الأمر ألا يازو فتنة كده مصيبة ده عذاب a lokacin da al'amarinmu ya zo in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai muka tsiratar da annabi Hud alaihi salatu wasalam da shi da waɗanda suka yi imani tattare da shi sannan muka tseratar da su daga azaba mai girma wa tilka adun waɗancan kagansu su ne adawa jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid wa udbihu fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud lalle adawa sun ƙaryata da ayoyin mahalicci subhanahu wata'ala sannan suka bi umarnin wani mutum wanda shi ma ya fanɗare ya saba ma umarnin Allah subhanahu wataala don haka la'ana ta tabbata a kansu a nan duniyan kamar yadda la'ana ta tabbata akan su a ran alkiyama shine Allah yake mana bayani anan fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tsiratar da annabi Hud alaihi salatu wassalam da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi da wata rahama daga gare mu dan can idan ka koma cikin shu'ara har izgilanci suke masa ma suka ce in haza illa khuluqun awwali wannan ai ba wani abu bane ka kawo sabo wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko gaba daya sai suka kare suka ce sawa'un alaina aw azza am lam takum min alwa'izin daidai ne gare mu ya kai hud ko dai ka ta wa'azin nan ko in ka ga dama ka daina wa'azin ba zai dame mu ba kai dai kake da matsala in hadha illa khuluqul awwalin wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko wa ma nahnu bi mu'azzabin babu ta yadda za a yi azabtar da mu babu ta yadda za a yi mu innan a ce wai za a azabtar da mu ba za mu ba za a iya azabtar da mu ba saboda muna da karfi in abu ne ma yazo za mu iya tunkaran shi da irin karfin da Allah subhanahu wataala ya ba mu muna fahimta suka irin waɗannan barazana to da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo sai muka tsiratar da annabi hud da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi da wata rahama daga gare mu wa qata'na muka cizge muka datse muka daƙile muka iyakance dabir ladina kadzabu bi ayatina ƙarshen waɗanda suka ta ayoyin mu wa ma kanu mu'minin waɗannan mutane ba su kasance mu'mine ba duk wani mutum a cikin su gaba ɗaya babu wanda Allah subhanahu wataala ya bari shi yasa an ka koma can Allah ya ba mu labarin cewa fataral qauma fiha sar'a a a'jazu nakhlin khawiya sai kaga mutane haka a kwakwance kai ka ce zangarniya ce ta dabinuwa saboda ga tsawo ga jiki ga kauri ga fadi amma tsawa Allah ya musu tsawa gaba daya ina karfin yake babu sauran ƙarfin. ina fadin babu shi ina duk abin da kuke barazana da shi babu shi sai ka ga mutane kwakwance ka annahum ajazu nakhlin munqa'ir kai ka ce zangarnuwar biniwa ce wacce aka cizge daga cikin kasa gaba daya to al'amarin Allah subhanahu ta'ala yana da ban tsoro shi yasa yadda kullun nake cewa idan ka kalli kanka kai ka san kai ajizi ne ba za ka iya ba saboda taskar rayuwarka gaba daya tana hannun Allah ne subhanahu ta'ala wani yanzu a gida yana kwance baya magana sai dai a murgina shi bawalinsa a kwance bayan gidansa a kwance ba laifi iya ma Allah ba subhanahu ta'ala ba kuma Allah baya son sa bane a'a Allah ya iyakance masa motsin sa yace to yanzu sauran rayuwarka kuma a zauna zaka karasa ta kai kuma aya ce gare ka to ire-iren sa abin da yake da shi a sa kai ma irin sa kake da shi hantar sa yana da ita yana da koda yana da zuciya yana da kwakwalwa yana da sefa yana da hanji da sauransu kai ma duk irin waɗannan abubuwa kake da shi to baka tunanin kai ma in Allah ya so sai ya kama naka motsin ya tsugunar da kai kamar da ya tsugunar da shi to in kana tunanin irin waɗannan ababe ba za su sa ka je kana sabon Allah ba subhanahu wataala ka duba alƙarya gaba ɗaya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jarid in ya ga dama sai ya tafi da ku gaba ɗaya zo da wasu halittun baƙi sabbi wa ma zalika ala Allah bi aziz ba wata tsiya bace a wurin Allah subhanahu ta'ala in sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum gashi duk gaba ɗaya alƙarya gaba ɗaya sun ƙare an tasar da su ba a da bukatan su Allah da yayi su yace bai da bukatan su subhanahu ta'ala yanzu kuma za a shiga ga wasu nan kuma za a kawo a bayan su غازنا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بجنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيها ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم har kullum idan ni'ima ta yi wa mutane yawa idan ni'ima ta yi mutane yawa kuma sai ta zama ɓanna. Allah subhanahu wataala ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha idan da Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa da al'umma gaba ɗaya ni'ima da sai su fanɗare ba za su bi Allah ba ƙasashe da yawa misali ɗauki ƙasar Libya Libya yana daga cikin ajandar shugaban da suka yi wa bori aka kashe sa by 2015 din nan ya shata wani wuri gaba ɗaya da yake da tunani in Allah ya masa rai zuwa wannan lokacin babu wani mutumin Libya da za a ce wai ba shi da gidan kansa tsarinsa kenan sannan idan a matsayinka na ɗan ƙasa ka yi aure gwamnati tana tallafa maka da kuɗin aure dala dubu sittin dala nawa take yanzu mara ɗari da nawa ɗari biyu da ashirin to in ka buga 220 sau 60 ku gano mana masu lissafi nawa zai baka kaga abin nan dala dubu goma kusan miliyan biyu da dubu biyu kenan da dubu ɗari biyu to times 6 zai baka kusan miliyan sha biyu da wani abu na miliyan sha uku da dubu ɗari biyu shi ne abinda gwamnati za ta baka tallafi kayi aure a matsayinka na ɗan ƙasa <laughs> kaga gayu har sun yi lissafi sun ga kana ga yanzu ka samu sha uku ke ne ka koma kawai istighfari ka kanka ta yanka zaka to shi ne abin da gwamnati za ta tallafa maka a matsayinka na mazaunin ƙasa sannan ka lura ka gani kai ka taɓa ganin wani balarabe na libya ya tafi ciran duk balaraban da za ka gani sai ya ce maka ko ya fito daga lebanon ko ya fito daga misra ko dai irin waɗannan wurar. amma ka taɓa ganin balaraban libya ya tafi cirani saboda duk kiman duk fafutukar an tsare masa muna fahimta jama'a to amma sai suka yi bori saboda ni'ima in ta yawa ta kan kasance azaba ga mutane ta yadda ba sani ba shi yasa Allah ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil walakin yunazzilu biqadarin ma yasha idan aka saukar da ni'imar ta yawa to bore za a yi misali kai kana da shi ni ma ina da shi kowa yana da shi to wane ne zai maka aikin burkila babu wane ne zai hoda maka gonarka misali babu wane ne zai maka shahara babu don haka sai ba wannan sai ya hana wannan domin wannan ya kasance zai ma wannan hidima shi ma wannan zai ma wannan hidima saboda shi wanda zai maka amfani da karfinsa to kai kuma sai kai masa amfani da kuɗinka kaga shi kenan an zo na lafiya ni ba ni da shi na zo sana'a sana'a ta nai kai ne kake da shi ka biya ni shi kenan sai a zo na lafiya to amma da kowa yana da shi kana gawa zai sa wani aiki ana fahimta to mutanen nan da haɗin bakin turawa sai suka yi bore suka ce a'a ya kamata a ja layi wannan al'amari ya isa to sai libyan nan fa da da take zaune lafiya tana kwance irin su ba sake da banu isra'ila ba lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha suna ci ba daga sama tsuntsu zai sauka kyafaffe a gashe a bankare ka kawai shine ka zauna ka ci sannan ga darba wasu malamai suka ce abin nan zuma ka ci ka sha sai suka ce a'a mu yanzu wallahi naman nan kyafaffan tsuntsun nan da kuma darban nan mun gaji da shi abinda muke so muna son a samu sauyi abinda sai mun duka mun yi numfashi mun huda mun noma sannan ya fito mu jira lokaci mai tsawo ya fito ci gaba ne ko baya annabi Musa ce atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair shin za ku canza abin da na koma baya da abin da ya fiye muku alkhairi wannan sai dai ka hau teburi kawai shine wahalaka. amma yanzu ka fi son wanda ka duka kai numfashi ka ce wayo baya na ka jira kuma sannan sai lokaci ya yi? suka ce yi eh, shi muke to shikenan ba matsala eh bi to misran fa inna lakum to shine abin da ya samu mutanen Libya Libya wai sai aka waye gari prime minister wai ai kidnapping ɗinsa prime minister yanzu kusan ƙasar ta kasu gida guda uku ga 'yan isis su suna da nasu kasan ga ainihin 'yan tawaye suna da nasu kasan ga ainihin gwamnati kuma tana da nata kasan kowa a inda yake rike da shi babu inda zai shiga wani wuri babu inda ɗayan zai sai shiga in ba in ba inda yake rike da shi ba to shi za har kullum idan ni'ima ta zo aka riri ta ta ai kaga mu dinnan a shekaru a baya hakan ya faru ai mu muka dinga addu'a muna jajircewa dauk turuwan nan umara an ce ta bayaji a ta kaza a ta kaza Allah subhanahu wa ta'ala sai da mana da wani mutum wanda yake ya masa arziki da fadin hanci a bude ya ga wa kowa aya a hannu aka ce wayyo Allah wayyo Allah Allah Allah Allah <laughs> ba shi bane sai kuma ya sake kawo mana wani wanda shi ma hancinsa cike da fuska sai kuma aka ce gara jiya saboda shi ne ya tashi zuwa ba ma talaucin kaɗai ba ne ya ishi mutane a'a har ma kuma da rayuka banda talauci da ake fama da shi ba wani mutum da hankalinsa ke kwance to yanzu kuma sai gashi Allah ya kawo to abinda za mu yi kada mu zama bunu Isra'ila kaza mu zama adawa sai mu yi addu'a duk kuma irin yadda za a shiga a yi haƙuri duk irin yadda za a shiga a yi haƙuri saboda babu yadda za a yi a ce wai kai kana tsammanin a gini a dare daya ba zai yiwu ba saboda in kana bibiyar labari ana maganan cewa saura kiris da ƙasan ma an sai da ita wai yi akan account ɗin ba komai <laughs> muna fahimta to gashi nan wa ila samuda akhahum salihah ka ambaci annabi salih zuwa ga 'yan uwansa samudawa wato ka ambaci salihu dan uwa yake ga samudawa idan ka koma can Allah ya ce walqad arsalna ila samuda aqahum salihan an ibudullah fa idahum fariqan yaktasimun sai gashi sun kasu gida biyu wasu suna biye da shi wasu kuma suna a'a suna cewa a'a abinda ka kawo din nan ba haka yake ba a can kasa su kuma Allah ya musu arziki ne ya musu wadata amma idan su ya makance sun kasa gani huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilai inna rabbi qaribun mujib ku koma ku istighfari ku koma ga Allah Allah ya baku ƙasa abinda kuke so na noma in kun sa zai tsoro duk abinda kuka shuka Allah subhanahu wataala zai fito da shi to ku koma ku tuba ku yawaita istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala abinda ya gaya musu kenan amma ga nan qala ya qaumi ibudullah sai ya ce ya ku mutane na ku ji tsoron Allah ku bauci Allah subhanahu wataala ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala a can ƙasa in ka koma yace atutrakuna fima hahuna amini fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا Ku ji tsoron Allah ku yi mana biyayya. kar ku yadda ku bi umarni na mutanen da yake fara gurbi ne batattu ne kar ku bi su ne ne ya kamata ku bi dan ni ne annabin Allah subhanahu wataala ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah gashi nan sai sake gaya masu can yace hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib ga taguwa nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ita a matsayin aya kar ku shafe ta da ainihin cuta in ba haka ba azaba na kusa-kusa sai ya same ku idan ka koma wasu ƙaulukan gaba ɗaya su ne suka nemi haka ɗin saboda sun ce to in kai annabin Allah ne abinda muke iya fahimta annabawan da suka gabace ka kowa yakan zo da ayar da zai nuna wa mutane kai yanzu abin da muke so ka fitan mana da taguwa in ka koma cikin wasu isra'iliya da suka zo masu tsawo aka ce suka bashi taraɗi muna son taguwan nan launinta ya zanto ya fi kowane irin launi launi in baka ce ya zanto babu abin da ya kai bakinta in fari ne a jikinta ya zanto babu abin da ya kai haskenta suka gindiya sharuɗa a cikin wasu isra'iliya da suka zo har ma aka ce su ne suka nuna dutsen da suke son ainihin wannan taguwa ta fito wai saboda kada masu abin nan ƴan shi ne ya fito da ita suna ya ce a'a wannan sihiri ne kamar yadda kan quraisha suka cewa inda za a bude musu kobobin sama gaba daya walau fatana alaihim baban minas sama fa dhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun inda za a bude musu sama su dinga hawa da tsani har su isa ba za su yi imani ba za su ce a a kai mai sihiri ne mu kuma an mana sihiri ne dabo dabo aka mana a don haka sai ce me kuke so suka ce taguwa yaya kuke son ta zama kaza a ina kuke son a fito suka ce ga wannan dutse aka ce fatamakhadha aljabal sai dutsen yayi wani aya kamar yadda kasan mace tana ainihin nakuda sai ga taguwa ta fito ɗanɗanta amma gabanin ta fito sai aka ce to akwai sharadi ita ce magana da nake faɗa guda ɗaya don mutumin da ya ce wai wani ba zai sarata ba to tare za su tsaya don duk mutumin da ya ce wutar kara sai ta kwana tana ci to shi ma sai ya kwana bai bacci ba dan ba ta yadda za a yi ka ce za ka matsa ma wani kuma kai ka koma kana min shari'a tare ne za ku tsaya muna fahimta don haka tunda kun nema abinda kuka nema kenan eh to Allah shi ma yana da sharaɗin da yace in gaya maku ya ku jama'a na naqatullahi lakum aya fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabu yawmin azim a can kuma yace laha hashirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum yau in kun sha ruwa to ita ma za ku ban mata tana da yau za a dinga rotation ana juyawa yau misali za a ce yau litinin yau ku ne kuke da ɗiban ruwa duk gaba ɗaya za ku zo ku ɗibi ruwa za ku sha amma kuma rijiyar da kuke ɗiban ruwan nan a yau gobe talata babu wanda zai ɗibi wannan ruwa sai ita wannan taguwa ita ce za ta sha da ita da ɗan jinjirinta suka ce sharaɗin kenan ce sharaɗin kenan suna ganin za su iya ce to ai wannan ai ba wani abu ai sai aka fara yau su zo in ranar su ne kowa sai ya cika bambu da duk gora na ruwa duk abin da ya san cewa zai ɗiba na ruwa ya amfana zai cika ya tattara gaba ɗaya sannan kuma ranar da ba nasu ba ne shi kenan sai su koma su haƙura muna fahimta to gaba kaɗan gashi nan bari mu kammala tafsiri sai mu je yadda abu ya faru yace da su qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa wata hujja ta zo daga mahalicinku subhanahu wa ta'ala hadihi naqatullahi lakum aya wannan wata taguwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce idafatun naqati ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jingina taguwa zuwa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala domin ya musu bayani taba ta akwai matsala dan ba ta ba taguwar salihu bane muna fahimta taguwa ce ta Allah subhanahu ta'ala shi ya tsirar da ita shi ya fidda ita kamar yadda kuka nema ba ta salihu bane alaihi salatu wassalam don haka duk mutumin da ya taba ta ba zai zauna lafiya ba muna fahimta fadaruha ta'kul fi ardillah ko bar wannan taguwan ta ci a cikin kasar Allah subhanahu ta'ala don ba kasar ku bace wala tamassuha bisu kar ku yadda ku shafe ta da cuta fa ya kuma azabun alim in ko ba haka ba wata azaba mai raɗi za ta zo ta game ku gaba daya muna fahimta ya musu kashedi a can ƙasa can in ka koma yace naqatallahi wa suqiyaha ko guji taguwar Allah da abin shanta kar ku yadda ku cutar da ita kar ku yi mata kaza da aka zo aka fara wannan kewaye yau taguwa ta sha gobe su ma su sha yau taguwa ta sha gobe su masu su sai aka ce a wani kaulin wanda babu isnadi mu'tamad taguwan nan sai ta kasance ta zame barazana ga dabbobin su idan ta fito da raƙumin su sassu misali akuya da sauran ƙasashe bisoshi na dabbobi gaba ɗaya sai su razana sai abin da ya koma yana damun su wannan bangare kenan bangare na biyu abin da suke sha suka ce kai wannan al'amari ya ishe mu mala wai ta yaya za a yi a ce wannan taguwa ita ɗaya duk mu kuma rai mun fi dubu ɗaya a ce rana ɗaya ka cokan nata jama'a ku duba wannan abu ba ana neman mafita kenan ku duba wannan abu jama'a a ce taguwa ita kaɗai rai ɗaya daga ita sai ɗanɗanta a ce a ban mata ruwa ai wannan al'amari ya wuce hankali ya kamata dai mu yi mai yiwuwa mai magana zai magana sai sa fasin to ni ma na ga wannan kaman ka shiga raina ka dai riga ni da baki ne kawai amma dai ni ma abin da ke raina kina sai ana ta passing information wannan ya faɗa wancan ya faɗa wancan ya faɗa wannan ya faɗa to gashi ne shi dai annabi salih ga abin da yake da gaya musu wadkuru wadkuru id ja'alakum min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard wa bawwa'akum في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين gashi nan sai ya ci gaba da jan hankulansu wakuru ya ku mutane na ku tuna fa irja alakum khulafa'a min ba'di ad ku tuna a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kuma maya, bayan ya halakar da adawa mutanen annabi hud wa bawwa'akum fil ardi sannan ya kafa ku a cikin ƙasa tattakhiduna min suhuliha kuna samowa kuna riƙa daga tsauran ƙasa kusuran kuna yin katafaren gidaje manya wa tanhituna aljibala buyuta sannan kuna sassaka duwatsu ku gidaje a cikin wannan duka nema ce Allah subhanahu ta'ala ya baku ga ƙasa tana da tsauri amma za ku fasa ta za ku yi katafaren gini ga kuma duwatsu za ku sassaƙa shi ku sarrafa shi yadda kuke so ku tuna cewa wannan ni'ima ne Allah subhanahu ta'ala ya maku fadhkuru ala Allah ya ku mutane na ku tuna ni'imomin Allah akan ku subhanahu wa wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku yadda ku tafi ƙasa kuna mabannata ku tuna ni'imar Allah yana jan hankalinsu suna nasu gangamin shi yana jan hankalinsu suna wancan yunkurin yana nuna musu saboda kamar yadda annabi Nuhu ya gaya wa mutanensa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san abin da ku ba ku sani ba a don haka ku yi hattara wannan gangami da yunkuri da kuke ku bari kar ku yi wannan aiki ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wata'ala kar ku shiga a cikin ƙasa kuna masu banna to amma gashi na na'am قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استبعدوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا to har kullum yadda muka ce manyan mutane su ne suke magana da yawun talakawa manyan mutane su ne suke magana da yawun talakawa shi sa Allah subhanahu ta'ala ya siffanta su da banna da kuma mabannata innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika faru. manyan mutane duk inda suka shigo sai ka samu ƙasa ta tabarbare ta lalace misali abin da ya faru a wannan ƙasa a shekaru a baya za ka samu zuwa suka lalata ta banyan mutane shi sa imamu shafi'i ke cewa innal muluka bala'un haisuma hallu fala yakun laka fi da fi babihim dhillu ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا sarakuna ya ce manyan mutane da kake ganin su musiba ne a duk inda ka tsince su kar ma a tsinci inuwar ka kofar ɗakin su a don haka in ka duba zaka ga 'yan tsirarun mutane ne su ne suke juya ƙasa in sun ga dama su tsawwala wa mutane za su tsawwala in sun ga dama a karya farashi a karya ba don wani abu ba saboda su abin da za su samu kamar yadda wani ake bani labari ya bugi kirji ya ce kai wannan ƙasa fa in ire-iren mu suna nan ba za ta gyaru ba saboda dole mu kare muradunmu mu kare muradin 'ya'yanmu Shi ne abin da yake faruwa su sun mulki jama'a sannan sun yi wa ƴaƴayensu tsani da gadan da za su mulki kuma ƴaƴan wasu bauta akan bauta a don haka sai suka ce قال الملأ mala'u استكبروا من قومه sai manyan mutane waɗanda suka yi dagawa suka yi girman kai suka ce daga cikin mutanensa lil ladina sudhifu ga waɗanda suke da rauni wato mabiya annabi salih kenan liman amana minhum ga waɗanda suka yi imani daga cikin masu rauni, dan masu raunin ma ba kowannen su yi imani ba amma yadda muka karanto a shekaran jiya sunnar Allah subhanahu wata'ala har kullun shi annabin da Allah zai aiko zaka samu masu rauni sune suke suke biye da shi a don haka sai su manyan mutanen waɗanda suka yi ɗagawa suka ce da waɗanda suka yi imani daga cikin masu rauni a na anna salihan mursalun min rabbi wai shin kuna da masaniyan salihun nan da ya cika gari ya damu mutane wai an aiko shi ne daga mahalicinsa kuna da wannan labari a ƙasa in ka sauka sai suna masa jirwayi da kaman wanka suka ce kai ya salihu qad tafi fina marjuwan qabla hada da dai muna da tunanin muna tsammanin kana da hankali kai muke son mu bayo sarauta sai kuma kawai ka muji wani abu bai bai bambara kwai muna da tunani kai kana da hankalin da zaka iya jagorancin mutane har ma muna tunanin kai ka cancanta a baka sarauta qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib kai abin kake kira muna cikin wani irin tantama ba dan kadan ba saboda mun yaba hankalinka amma kuma sai ka bada mu mun zo muna tunanin muna tsammanin wuta a makera kawai sai ta bullo mana ta masaka yaya zaka irin wannan magana shine suke faɗa anan talamuna anna salihan mursalun min rabbi wai shin ko kuna da masaniya ku masu rauni salihun nan alaihi salatu wasalam wanda ya cika mutane da surutu da magana wai kuna da masaniyan cewa aiko shi aka yi daga mahalicci subhanahu wataala qalu waɗanda suka yi raunin sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu dinnan a matsayin mu na masu rauni ga abin da shi aka aiko shi da shi wanda yake kirari mun yi imani mun yarda da Allah subhanahu wataala ashe kenan kun ga har kullum duk annabin da Allah zai aiko subhanahu wataala zaka samu dai mutane masu rauni su ne suke biye da shi masu rauni su ne suke zama da shi masu rauni su ne suke haƙuri da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce wala taqulil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha karka kuskura waɗannan din nan da suke sallah da safe sannan su yi ta da marece karka yadda ka kore su waɗannan su ne mutanenka su ne waɗannan abu ya taso suna iya ba da rayuwa saboda kai su ne in al'amari na kuɗi ya taso suna iya dankawa su bayar amma waɗancan da kake da tunanin za ka je wurinsu a zauna a yi haɗaka idan abin gudu ya zo ba za gansu ba muna fahimta to za mu dasa aya anan an ce da ni lokaci ya yi sha Allah za mu kwana kenan akan aya ta saba'in da biyar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai za mu tashin Allah yadda gobe akan aya ta saba'in da shida sha Allah to kamar kullum akwai tambayoyi da ake rubutowa kamar haka wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara basira Allah ya sa a sha ruwa lafiya tambaya ta a nan ita ce malam mutum zai iya amfani da rob ko mentolate mentaleta ya shafa a fuska ko a hanci ko a jiki wassala to idan mutum na fama da rashin lafiyan da ya sanya sai ya yi amfani da dangin rob mentaleta da kuma loko da sauran irin waɗannan abubuwa to wannan babu laifi ana iya amfani da shi wallahu ana wannan ce. assalamu alaikum ina gaisuwa ga malam kuma ina musu fatan alkhairi malam don allah ina da tambaya guda biyu ina so in san falalar sallar ashan tarawih tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu ce na yi alkawarin idan janar bukhari ya ci zaɓe zan yi azumi guda bakwai wato na godiyan Allah kenan sai na yi biyar ban gama ba sai ga ramadan ya riske ni to yaya zan yi daga ƙarshe kuma malam ina barar addu'a Allah ya sauki ta lafiya ya bani wato Allah ya sauki ta lafiya ya bani zurriya tayyiba to tambayar ka ta farko sallar tarawih tana da falala sosai saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta na tsawon kwana uku kamar yadda ya tabbata a cikin siha da sunan a rana ta hudu masallaci ya tumbatsu da mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bai fita ba sai suka ce lafiya ya rasulullahi ce eh khashitu an tufrada alaikum naji tsoron kar a maida muku da ita farali don haka sai mutane suka koma suna yi a gida a lokacin Umar dan khattabi radiyallahu an sai ya sake raya wannan sunna to abinda malamai suke mana bayani nafila a cikin wannan azumi yana daidai da farilla A shekenan kaga idan da kana samun lada 25 ko da bakwai a farilla to nafila kuma yanzu ita ce take da wannan falala farilla kuma sai abinda Allah subhanahu ta'ala ya baka don ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubun ma wanda ya so don haka sallar tarawih tana da falala kwarai kuma ya kamata mutum ya dinga yi sannan bakance da kai bakance na da asali domin Allah subhanahu ta'ala ya ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ya yabi bayin Allah idan suka yi bakance alwashi suna cikawa don haka bakance ne kai idan ramadan ya shuɗe waɗannan guda biyu azumin nan ana bin ka kuma kaga wannan ya mafi daidai da wani mutum da za ka jance cewa ya tattaki ya fito daga wani wuri ya yi wani wuri wannan ya wahalar da kansa kuma babu godiyar ni'imar Allah a cikin wannan amma azumin ya fi domin ba bautar da Allah ya fi so irin azumi to kaga wannan abu ne mai kyau don haka sai ana binka guda biyun nan bayan azumi za ka rama kuma in Allah ya anshi ranka misali to waɗanda suke da alhakin su gaje ka za su biya domin azumin bakance ba a barin shi dole ana sauke shi ana biyansa ina fata mun fahimta to sai wannan ya yi tambaya mai tsawo ah, ya ce wai ah, yana da mahaifiya sai ta auri wani mutum wanda yake shi bai zaune a a garin bayan mahaifinsa ya rasu kenan to kuma shi yakan zo ya kwana bakwai ko kwa sati biyu sannan sai ya tafi sai ya nemi ya ɗauki ƙanwarsa shi wannan wanda suke uwa ɗaya kenan ubansu ya rasu wai za a ba ɗan shi dan shi ma yana da wasu yayaye a can a ɗauki kanwarsa ta nan baliga a je a baiwa iyarsa a can to shi wannan yaro sai ya hana ya ce a bai yadda ba saboda wancan ɗansa da ke can daga wancan wurin mata bai san irin halayyansa ba bai san irin ɗabi'unsa ba kuma ya dai ji tsoron kada ɓanna ta biyo baya sai ya ce to malam shin wannan abu da na yi daidai ko ko na yi laifi to in har ya zama na cewa wato kaji tsoron banna ne to ai wannan babu laifi zalika liman khashiya al'anata minku amma in dai mutum ne nagartacce shi wancan din tunda yanzu yana matsayin dan uwanka ne sai dai uwa ce kowa da tashi misali ko uban ma kowa da nashi tunda kai naka ya rasu amma tunda ya zama na cewa uban sa yana auren mahaifiyarka to kai ma ka zama dan uwa a wurin sa in dai ba a ji tsoron banna ba babu laifi yana iya ɗaukanta domin ɗa na kowa ne kuma shi ma yana iya bada tashi gudunmawa ta tarbiyya amma in har an ji tsoron lalacewa to babu laifi wannan ana iya hanawa sannan yace ce tambaya ta gaba da Allah malam ina iya sanya kira'ar wani malami in dinga saurare ina duban alkur'ani domin nima in koya saboda kila ɗawainiya da rashin sukuni ya sa ba na samun halartar makaranta wannan babu laifi ka sanya an wani malami kamar Imam abinan husari misali ko abin ali jabir ko sheikh uzaifa da sauransu kana bi kana koya wannan abu ne mai kyau ya fi ka sanya kasusuwa na waka kamar yadda matasa da 'yan mata suke a yanzu sai ka ga mutum da tan kame mai waya kai ka ce wa'azozi ne da qur'ani da hadisi a ciki amma sai ka kaga mafi yawancin abin da ke ciki waƙe ne to duk mutumin da ya riki waƙa ita ce sana'arsa ya ji ta ya kwanta da ita ya yi mu'amala da ita munafinci zai shiga zuciyarsa sannan kuma ana ji masa tsoro ya mutu mawaki saboda akwai haɗari kwarai za haka wannan abu ne mai daidai inda matasa ma haka suke yi to da masha Allah da wasu abubuwa cikin matasa ya rabu amma waka sai ka ga mutum ringin ton ɗinsa waka sannan menene nasa waka wai saboda lalacewa har ya kai ga wai akwai wani abu shi cool music wai mutum zai bacci ba zai iya karatu da qur'ani ba wai sai ya sa dan wani waka na buga din din wai sannan ba samu bacci kana kana ga yato bakaken mutane ɗakin ka aljanu kenan bayan sai ka riga ka gaito su da waka kuma sannan ka dinga neman agajin Allah cewa ga qur'ani ka sa qur'ani ka ka makara to ina fatan abin da ya kamata mu dinga yi kenan zamu dasa aya nan insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ka bamu lada to akwai wasu bayin Allah sun kawo sadakan Qur'ani muna fata Allah ya saka musu da alkhairi da muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke yi Allah ka anshe ta daga gare mu ka yafe mana kurakuran mu ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna masu waɗanda suke cikin kunci a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda suke cikin tsanani Allah ka fidda su waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su ƴan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka musu albarka cikin kasuwanci masu kayan sarki da suke aiki don musulunci ci gaba Allah ka musu ɗaukaka manoma Allah kai musu albarka wurin nomansu. su makiyaya ma Allah kai musu albarka cikin abin da suke kiwo mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke tsari Allah kai musu dalilin fita waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata Allah ka ba su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowanne da ainihin kininsa na gari Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai waɗannan shugabanni namu da muka zaɓa tun daga matakin majalisa sanatoci gwamna shugaban ƙasa Allah ka taimake su Allah ka ɗaura su akan abin da yake shine daidai ya Allah duk wanda zai zame musu matsala Allah ubangiji ka raba su da shi mu kuma ka sanya musu ka sanya mana biyayya game da su su kuma ka sanya su din su tausayi mu ya Allah ya Allah ka raya mu da imani Allah kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai wannan musiba da take faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana maganin ta fandararrun ƴaƴaye matasa cikin mata haka kuma Allah ka shirya mana su waɗanda kuma suke kan shiriya din ya Allah ka dada tabbatar da su akan shiriya abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya Allah ka huwace mana don mutumin da aikinsa hura wuta idan zai shiryu Allah ka shirye sa idan ba zai shiryu ba Allah ka kona sa da wutarsa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka maida masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa Allah ka shagaltar da shi da abin da ba zai iya ba don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك